Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com. assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar juma'a 19 ga watan yuli ibrahim kalmasi garba ne da daula salim da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran shugaban amurka donald trump ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan koshin wasu 'yan majalisar wakilan amurka hudu mata na ƙaunar amurka a jiya alhamis ne gidan talabijin ɗin iran ya ba da sanarwar cewa sojojin ƙasar sun kwace wata tankar mai da ake zarginta da fasa kwabri wani ba amurki da ake zargi da aiki da 'yan ta'addan isis ya dawo nan amurka inda ake kyautata zaton za a tuhume shi da laifuka da suka shafi ta'addanci. kanan labaran kenan to ko ne shugaba buhari ya gaya wa jami'an leƙen asirin tsaron afirka tsakanin shekara ta 1980 zuwa 2009 an sashe dukiyoyin afirka da suka haura tiriliyan na dola daya da miliyan 400 za kuma a ji cewa babban alkali a shari'ar kisan janar idris alkali ya janye daga shari'ar kasancewar zai yi ritaya daga alkalanci nan gaba kaɗan bayan ya yi shekaru 45 yana aiki kamar kowace ranar juma'a hawa umar na tafi da shirin lafiya uwar jiki amma da farko ga cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa daular salim shugaban amurka donald trump a tsawon kwanaki biyar a jere ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan koshin wasu 'yan majalisar wakilan amurka hudu mata na ƙaunar amurka waɗanda ya zarga da yin wasu kalamai na nuna tsana ga amurka da yake magana da manema labarai daga ofishinsa na oval a fadar white house jiya alhamis trump ya ce waɗannan 'yan majalisa da aka zaɓa a karon farko ya wajaba gare su matuƙa su ƙaunaci ƙasarsu yayin da yake zaune kusa da prime minister ƙasar netherland mark an tambayi trump kan ihun da aka riƙa yi cewa a mayar da ita ƙasarsu a wani gangamin yakin neman zaɓe da daren da ya gabata bayan da ya cicciki ɗaya daga cikin 'yan majalisar wakilai ilham umar wadda asalinta 'yar gudun hijira ce daga ƙasar somaliya a jiya alhamis ne gidan talabijin ɗin iran ya ba da sanarwar cewa sojojin ƙasar sun kwaci wata tankar mai da ake zarginta da fasa kwabri rahoton ya ce tankar mai dauke da ma'aikata goma sha biyu ta ratsa cikin yankin ruwan hamas da yake kudancin gabar ruwan iran ya kara da cewa tankar ta yi fasa fasakwabrin mai kimanin lita miliyan daya wadda kuma ba alamar da ta nuna ainihin daga kasar da tankar ta fito wannan sanarwar ta fito ne bayan da aka ba da bayanan bacewar wata tankan mai dauke da tutar kasar panama mai suna mt wacce ke tashi daga haɗaɗɗiyar daular larabawa yayin da aka, kasa auna taswiran jirgin da ya isa gabar ruwan iran ranar 14 ga watan yuli wani ba amurke da ake zargin shi da da ake zargin shi da aiki da 'yan ta'addan isis ya dawo nan amurka inda ake kyautata zaton za a tuhume shi da laifuka da suka shafi ta'addanci. jami'an ma'aikatan tsaron amurka sun tabbatar da hakan a jiya alhamis dakaran amurka ne suka yi kokarin dawo da yaron nan amurka domin a hukunta sa a cikin wata rubutacciyar takarda da ma'aikatan tsaro ta pentagon ta fitar ya nuna cewa tun farko dakarun siriya suka tsare yaron yayin da ake zargin shi ɗaya daga cikin mayakan isis ne amma daga baya aka maida shi ma'aikatar shari'a ma'aikatar shari'a ta ce tana da masaniya a kan batun bayan da gidan talabijin ɗin cnn ya bada rahoton batun to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce sam baya tunanin sakawa kasar turkiya takunkumi don ta sayi na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da rasha ta kera wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan da amurka ta yi ikirarin tsame kasar turkiya daga rukunin masu amfani da shirinta na sabbin jiragen yaƙi da ta kera samfarin f-35 trump ya faɗa a ofishinsa na oval a cewa ba mu buƙatar yin haka a yanzu yayin da yake shagulgulan nasarar 'yan wasan amurka da suka ci gasar olympics mai magana da yawun shugaban kasar turkiya tayyip erdogan ya nuna rashin jin daɗin shi kan cire kasar daga shirin amurka da mai ba da shawara kan tsaron amurka john bolton ya yi a wani tattaunawa wayar tarho a ranar alhamis shugaban hukumar kula da fannin abinci na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a ranar alhamis cewa hukumar na gab da cimma matsaya da shugaban 'yan ta'addan houthi domin kawo ƙarshen rashin abinci na wasu yankunan da suke mulka a halin da ake ciki yanzu mun fara cimma matsaya amma dai ba mu rattaba hannu ba kan yarjejeniyar abinda david Bisley, darekta hukumar kula da fannin abinci na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a wani taron majalisar ɗinkin duniya a yemen ya ƙara da cewa idan har an ƙulla wannan yarjejeniyar za mu tabbatar da an yi gaggawar aiki da ita domin samun isasshen abinci a kan titunan sana'a cikin kwanaki kalilan. A watan da ya gabata ne Bisley ya bada umarnin janye rabon abinci a sana'a babban birnin kasar wanda yake karkashin 'yan ta'addan huti ya ce dole ne dole ne a samu hakan dole ne aka yi hakan domin 'yan ta'addan suna arcewa da abinci su sayar da shi. sun kuma hana masu ba da agacin abinci su ci gishin kansu daga ƙarshe sakataren harkokin wajen Daula Salim aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda aka je, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gaya wa jami'an leƙen asirin tsaro na nahiyar Afirka da ke taro a birnin tarayyar Najeriya Abuja cewa babban dalilin taɓarɓarewar tsaro da tattalin arziki a nahiyar Afirka shine satar da aka rika tafkawa ana ɓoyewa a ƙasashen ƙetare. Umar Faruk Musa gare ka. shugaba muhammadu buhari na najeriya ya danganta talauci da matsalolin tsaro da kasashen afirka ke fuskanta ga irin sace-sace da ake yi na arzikin kasar da kuma dukiyoyinta yana mai cewar dole ne kasashen afirka a yanzu su dubi hanyoyin da za su sa ido da kuma sikeli na auna irin yadda aikata manyan laifuffuka da sace-sacen dukiyoyin da arzikin kasashen nahiyar afirka ke haddasa matsalolin tsaro da rashin ci gaba ga al'umma afirka baki daya shugaba muhammadu buhari dai ya yi waɗannan kalaman ne a lokacin da yake buɗe wani babban taro da ake yi na jami'an leƙen asiri na ƙasa da ƙasa a abuja wanda ya samu halartar ƙasashe hamsin da biyu wanda aka gabatar da ƙarsidu da bayanai dangane da irin haɗin gwiwa da haɗin kai da ake buƙatar a yi tsakanin waɗannan manyan jami'an tsaro na leƙen asirin ƙasa da ƙasa da ƙasashen afirka domin a yaƙi yaƙi sace-sacen dukiyoyin afirka da ake yi bayan kammala taron garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya min karin haske dangane da irin taɓar gazar da shugaba muhammadu buhari ya bayyana ana yi da kasashen afirka musamman shugaba muhammadu buhari ya nuna cewar wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa tsakanin shekara ta 1980 zuwa 2009 an sace dukiyoyin afirka da suka haura tiriliyan na dola ɗaya da miliyan ɗari hudu. To, wato shi shugaban Muhammadu Buhari ya dogara akan kididdige-kididdige da ake fitowa da su a kan yadda wannan ɗabi'a ko hali na kwashe dukiyar 'yan Afirka ana fita da ita wasu ƙasashe yake mana illa ƙasashen duniya gaba ɗaya ana kawo rahotanni na samun ci gaba na tattalin arziki ƙasashen afirka baya ake komawa ƙasashen afirka ana sace kuɗi a yadda shugaba buhari ya faɗa ya kai dala biliyan sittin kuɗin nan an ɗebe su kasashen masu arziki ake to ko da wai cewa suna aiko mana da bashi eh, su sukan da suke aikowa afirka da taimako da suke ce suna aiko afirka bai kai kuɗin da ake sacewa daga gurin mu ana kaiwa kasashen su ana binnewa ba to saboda haka kaga mu kamar mun zama wasu wawaye ma kenan a gidan duniya shi yasa yake cewa ya kamata a ɗauki kwakwaran mataki don a yi maganin ficewa da ake da dukiyar mu ana ƙarawa masu karfi karfi a tsarin tattalin arziki na duniya baki daya amma kasashen afirka nan fa su ne ke haɗa baki da kasashen waje wurin sace-sacen kudaden nan a ciki har waɗansu shugabannin kasashen afirka din kana gan ita afirka din ita kaɗai za ta iya yakar wannan matsala ba sai ta hada da ƙungiyoyi na kasashen waje ba eh su shugabannin afirka su suke wa al'ummomin su wannan illa ai suke diban kuɗi suna fitarwa kasashen waje kuma sannan a ce wai kasashe eh, da su suka ci gaba suke cin moriyar wannan tsari su taimaka wa afirkan su gyara wannan lamari a ai wannan ma ba za ta yi ba wannan lalacewar abubuwa su karuwa suke yi da abin jin daɗinsa suke saboda haka mu din idan ba mu yi mu faɗa mun gyara lamuran mun daina waɗannan ta'adi da ake wa kanmu ba ba wanda zai mana wannan menene fatar shugaban ƙasa ga wannan taro ganin irin wakilci daga ƙasashe hamsin da hudu da ya samu na manya-manyan jami'an tsaro na ƙasa da ƙasa da ke abuja nan an fara ganin amfanin shi kansa haɗin kai da waɗannan jami'ai na tsaro da hikin asirin ƙasa na afirka suke haɗe kansu domin su gudu tare su tsira tare domin matsalolin da suke damun afirka wayannan harkar ta sace-sacen kuɗin da kuma na tsaro ma za ka ga cewa ba ƙasa ɗaya suke ko ƙasa ɗaya suka shafa ba sai ka ga cewa matsala iri kaza ta tsallake iyaka ta tsallake boda ta shiga makota saboda haka idan mu a matsayin mu na makotan juna a afirka ba za mu yi haɗe kanmu ba a ce ba za mu samu nasara akan yaƙi da wa'annan iloli da suke damu. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar. daga batun tsaro a nahiyar afirka sai kuma wani batun shi ma mai nasaba da tsaro inda babban alkali mai shari'ar kisan janar idris alkali ya janye daga shari'ar zainab babaji gare ki Alkalin babban kotu a Jos Fadar jihar Plateau Daniel Lonji ya tsame kanshi daga shari'ar da ya fara na kisan tsohon daraktan gudanarwa a shalkwatar rundunar sojin Najeriya Manjo Janar Idris Alkali. Mai shari'a Daniel Lonji dai ya ba da dalilin karancin lokaci don gudanar da shari'ar kasancewar zai yi ritaya daga alkalanci nan gaba kaɗan bayan ya yi shekaru 45 yana aiki. Bayan an fito daga kotun ne na tambayi babban lauya da ke gabatar da karan waɗanda ake zargi da kisan manjo janar Idris alkali Joe Kyari Gadzama ko me ya wakana a kotun? Dama akwai wasu batu wato applications kenan wadda ya kamata a ji na ɗaya domin kotu ta ba su beli kamun a ji shari'a ko kara a kansu sannan ah, state kuma bata gamsu ba ta yi appeal zuwa court of appeal wato kotun ɗaukaka kara to takardun duk an riga an kai kotun ɗaukaka kara nan na jos akan haka kuma bai kamata ko ta ji wani batu ba na biyu kuma akwai ɗaya daga cikin wanda ake tukuma ya kawo batu akan cewa ba laifin da ya yi a cire sunan shi a cikin wanda aka kawo kara shi ɗin ma ya kamata dama a ji amma kotu ta yi ra'ayin cewa tun da shi alkalin kotu zai bar aikin shari'a kwanan nan bai kamata ya ji wani batu ko kuma ya fara jin shaidu ba zai mai da fayil din zuwa wajen shi chief judge babban mai shari'a ya sake ba wani alkali daban wanda ke da tsawon lokaci a aikin shari'a sai a fara jin kes din a can ake zargi da hannu kan kisan janar alkali dai su 24 duk sun bayyana a kotun kuma laifukan da ake tuhumarsu da shi ya bambanta. Yayin da ake tuhumar wasunsu da kisan jami'in sojan kai tsaye, ana kuma tuhumar wasunsu ne da gamin baki ta hanyar ganin abin da ya faru amma ba su kai rahoto wa hukuma ba. Barista Mahan Mafuyayi na daga cikin lauyoyin da ke kare wasu daga cikin waɗanda ake tuhuma da kisan. Wani abin da ya gudana ah, yau Uh, shi sabon mai gabatar da kara da gwamnatin tarayya suka nada ya gabatar da wannan karan ya bayyana da kansa a gaban kotu. Yaushe kenan ake sa ran za a gama wannan shari'a tun da ya ɗauki lokaci. <laughs> A gama shari'a ai uh, babun da mutum zai ce gashi ba ne. Don inda son samu ne kowa ba da yake cikin wannan shari'a masu gabatarwa da masu ah, kare masu gabatarwa ai da son mu ne da yanzu an gama addu'ar mu dai idan shi babban alkali ya ba ma wani alkali wannan aikin a dauke shi da muhimma domin a samu a gama shi da wuri shi ma barista Bitrus Fonshak wanda ke kare waɗansu da ake zargi da kisan manjo janar idris alkali ya ce har yanzu ba a ma fara sauraron shaidu a kan shari'ar ba wannan shari'ar ba riga an fara ta ba ma domin ana maganin tukuman kisa da wayansu laifuffuka kuma ba ma sa rana da za a fara ma jin shaidu ba ma balantane a ce ma sun yaushe ne shirin da ya kare ba so yanzu dai sai lokacin da shi prosecutor ya fara kawo shaidu a ci gaba da kes a ga menene ya faru da gaske. A ranar uku ga watan Satumban shekara ta 2018 ne dai, Manjo Janar Idris Alkali ya ɓace a kan hanyarsa zuwa Bauchi daga Abuja, inda daga bisani sojin Najeriya suka ce sun samu gawarsa a yankin Duradu da ke ƙaramar hukumar ta Kudu a nan jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Hauwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba. Masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke. Sunana Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan sickle cell anemia wacce ake kira da ciwon sikila a Hausance. Right, ciwon sikila ko amusanin jini ciwo ne da jiki ke haifar da wasu nau'i na jijiyoyi wanda ba sa daɗewa kamar lafiyayyen jijiyoyi kuma sukan haddasa ciwon da ake kira anemia. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar sikila ko kuma kuma amosanin jini musamman ma ga yara. Cutar sikila ko amosanin jini cuta ce da ake gadata daga iyaye guda biyu kuma abin da yake faruwa akwai wani sinadari da ake kira hemoglobin wanda shi ne yake ba jini kalar ja kuma shi ne yake ɗaukar sinadarin iskar oxygen da ke zagawa kowane bangare na jiki domin ya sarrafa da abubuwan da ke jiki yake yi. Masu ciwon sikila sukan samu matsala ne saboda wannan sinadari na hemoglobin hemoglobin yana da matsala yadda idan ya kasance sinadarin oxygen ya danyi kasa maimakon ya zauna wannan sinadari na hemoglobin sai ya yi kamar ya lankwashe sai ya ba jinin ya kama da kamar lauje dalilin da ya sa kenan aka sa cutar sickle cell saboda sickle din ya yi kama da wannan lauje-lauje dan an haifi yaro da wasu alamomi ake gane cewa lalle yana dauke da wannan cuta ta sikila tun da abu ne wanda ake gado to mafi yawanci a lokacin da da aka haifi yaro ba a iya gane yana da ciwon sikila sai a inda suke da manyan ɗakunan bincike na zamani wanda zai iya ɗaukar jinin shi ya duba a wasu bincike su kaɗai ne za su iya cewar wannan yaro yana da cutar sickle dalilin kuma shine shi yanayin hemoglobin ɗin wato shi wannan sinadari da ke ɗaukar sinadarin oxygen a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyar shi yanayin wannan sinadari daban yake da idan bayan an haife shi ya fara girma to har a wata shidan farko bayan an haife shi a wannan hemoglobin wanda ake cewa fetal hemoglobin shine a jiki to sai ya fara zama normal adult hemoglobin to shi wannan hemoglobin na sinadarin hemoglobin shi ne yake da wancan matsala to a lokacin da ake fara ganin alamun cutar saboda ka mafi yawancin lokaci kafin wata shida ba a gane cewa jariri yana da cutar wannan sickle cell sai idan dai an yi bincike ne a babban ɗaki aikin bincike. To misali jariri ko kuma yaro ya kai waɗannan watannin wato wata shida wasu alama uwa za ta fara gani a jikinsa da zai tabbatar da cewa ko kuma da zai sa a zargi cewa yana da yana fama da cutar sikila. Wani lokaci abin da yake fara yi shine yaro ya tashi yana kuka a rasa dalili bayan ɗan lokaci kaɗan sai a ga ɗan kumburin hannu ko ƙafa yawanci shine alamu na farko da suke nunawa to wannan alamun kumburi hannu da kafa da an je asibiti in likita ya kalli wannan kuma ya tambayi iyaye ya yanayin su yake abinda ake cewa ko as ne wato idan mahaifi yana da hemoglobin din sinadarin shi daya a wanda yake shine normal ko kuma s wanda yake da wannan cutar sickle din to idan mahaifi yana da wannan as mahaifiya tana da wannan as da ga kuma wannan alamu da aka gani wurin yaro to to sai a ce aje a gwada yawanci da an gwada za a ga cewar eh wannan cutar sickle cell ce saboda haka mafi yawanci abin da ke fara nunawa shine wannan kuka sai kuma a ga kumburi a hannu ko kafa ko zazzabi da sauransu yawanci su ne alamun farko da ake gani cutar sikila na ɗaya daga cikin cututtukan da yake tashi lokaci zuwa lokaci ne yana zuwa ne lokaci zuwa lokaci akan samu waɗanda lokacin farko ta tasan musu kuma har ta yi ajalinsu amma mafi yawanci abin abin da yake faruwa lokaci zuwa lokaci ne idan ya kasance shi wannan jini ya lankwashe ya yi wannan kamar lauje-lauje ya kan toshe hanyar jini ne sai ya kasance jini baya zuwa inda ya kamata ya je sai matsaloli su fara zuwa saboda yanayin abin da ke kawo siklin din zai iya zuwa ya dawo to haka shi ta ma wannan sikilin din yana zuwa ya dawo mafi yawanci daga farko farko idan ya koma wannan yanayin lauje-lauje in an ɗauki matakai sai ya koma yadda yake amma bayan wani ɗan lokaci kuma wani abin ya ɗan kawo ta matsala, zai iya koma yanayin laujen nan har ya kai ga tun yana canza yana dawowa yadda ya kamata har wasu daga ciki sai su zama ba za su koma yadda suke normal ba wato za su zama sickle wanda ake cewa a turance irreversible sickle cell to likita tun da cuta ne da take tashi lokaci zuwa lokaci me ke tada ta duk abin da zai iya kawo misali zazzabi ruwa zai fita ko ta eh, zufa misali ko amai ko gudawa zai sa jinin ya zama ya danyi kauri ba zai motsa da wuri ba zai iya kawo wannan matsala ta sikilin sannan a nan wurin mu yadda malaria zazzabin malaria yake sosai tana daga cikin abin da suka fi kawo tashin wannan cuta saboda ita kwayar malaria tana shiga cikin kwayoyin jinin ne in ta shiga cikin kwayoyin jinin kuma sai ta jawo abubuwan da ke biyo baya sai cutar wannan sickle cell ta tashi sannan ko mura da sauran cututtuka da za su iya tada ita sannan ko da yaro misali wasa ya yi ko guje-guje mai tsanani da zai iya kawo a wannan cuta ta tashi tsananin zafi ko tsananin sanyi da zai iya tada wannan cuta yaya ake jinyar yaron da ke fama da ciwon sikila jinya ta farko shine da bukatar wanda yake tare da shi idan yaron na ya ce ina ina jin ciwo wuri kaza kada ka ɗauka ƙarya ne saboda akwai lokaci da yawa da za ka ɗauka watakila ko yaron ƙarya yake yi ko wani abu in aka bata lokaci sai yaron ya shiga wani hali kafin a dau mataki saboda haka wanda yake da majinyaci da suka da buƙatar ya san wannan in yana makaranta da buƙatar malamansa su san cewar yana da wannan cuta yadda koya ya dan yi complaint din nan to kada a watsar da complaint din nan sai an duba an tabbatar saboda cuta ce da za ta iya zama bagatatan yanzu nan kuna tare da yaro lafiya lau ana wasa da dariya cikin minti daya tana iya tashi to idan ba a kula ba sai zama da matsala sannan akwai alluran rigakafi da ake yi na yawanci misali zazzabin pneumonia da sauransu da ake yi da bukatar a tabbata an yi wa yaran na irin wannan zazzabin a waɗannan alluran rigakafi idan yana amai da gudawa da bukatar a ɗauki mataki kar a jira saboda koya ya zubar da ruwa sosai ta aman nan ko gudawa ko kuma duka biyu to zai iya sa shi cikin wani hali saboda haka yaro ne da yake buƙatar kulawa matuka wani irin nau'i na abinci ya kamata yaro mai fama da cutar sikila ya rika ci to abinci mai gina jiki da kuma abin da bature zai kira balance diet saboda yanayin yadda jinin su yake fashewa yana kullum cikin kwayoyin jinna suna fashewa shi yasa ya wurin a asibiti ake ba su magunguna da zai taimaka wurin folate da sauransu to a cikin abubuwan nan namu kuma abinci akwai wanda suke suke da wannan sinadari na folate da sauransu kamar irin irin su kayan marmari haka fruit da vegetable da tura a turanci kenan ya kasance kar a matsa a ce a yi wa yaro dole amma dai a lallaba shi ya rinka cin waɗannan abubuwan saboda yan kama matsa sai ya zama suna kallon shi kan shi cin abincin kamar wato wani horo ne ake musu to sai ya zama matsala sannan idan akwai asibiti inda ake ganin su daga lokaci zuwa lokaci yana da kyau su rinka zuwa saboda ana iya hango wata matsala kafin ta faru a ɗau matakin da ya kamata. To likita tunda cuta ce da take iya tashi lokaci zuwa lokaci a wasu lokutan ma takan kawo matsala akwai yadda za a yi a hana ko kuma a rage faruwar tashin ta? Yana daga cikin hanyoyin da ake bi domin maganar kare faruwan tashin zuwa asibiti kan lokaci-lokaci ko da yaran lafiya lau yake saboda za a iya hango wasu alamu cewar idan in ba a dau mataki ba yaran nan zai iya samun matsala. To amma akwai wanda suke zaune a gida misali sai lokacin da matsala ta tashi suke zuwa asibiti wannan sun fi samun matsala. Sannan matakai irin na kula da wurin zama misali a tabbatar sauro bai bai samu wurin da zai rinka hayayyafa ba ya kasance wani lokacin ana amfani da magunguna ana dan shafawa yaran yadda in sauro ya zo kusa da su ba zai so ma ya matso ya cije su ba in aka da wannan matakai za a samu sauki matuka wani jan hankali za ka yi wa iyayen da ke da yaran da ke fama da wannan ciwo to jan hankali na farko ba ma wai ga iyayen da ke da wannan ciwo ne kawai ba ga al'umma ne abu ne da za a iya gwadawa yanzu misali yawancin makarantu tun daga firamare kafin yaro ya shiga za ki ga ana ba da fom ana tambaya ya yanayin jinin shi ya nau'in shi genotype din nan idan yaro ko yarinya tun a wannan lokacin suka san cewar tufa suna da hatsarin haifar da mai ciwon sikilan nan tun a wannan lokaci a wayan musu da kai kuma su san abin da ya kamata su yi idan sun yi kai matsayin da za su gane haka din to idan aka ɗauki waɗannan matakan za a samu raguwar yaran da ake haifa da shi wannan ciwon sikila sannan ga al'umma ɗa na kowa ne idan yaro yana da ciwo misali kamar yadda na bada misali da makaranta to haka ko wurin aiki ko kuma wani abu dai in yaro yana da wannan larurar da bukatar mutane sani domin idan ya shiga wani hali a taimaka masa ba don wani abu ba akalla idan ya shiga wani hali a taimaka masa idan aka ɗauki irin waɗannan matakai insha Allah za a samu saukin matsalolin al'umma yaya ake gwajin jinsin jini kuma a ina mutum ya kamata ya yi a asibitoci idan ka je ka ce kana son ka san genotype ɗin ka za a gwada idan aka gwada ma aka ce kai as ne wato kariya ne kana ɗauke da jinsin wancan cuta ta sickle cell in dai gwajin na ya ce kai kariya ne to gaskiya ne kai kariya ne amma idan aka yi ma gwaji na farko aka ce aa ne wato lafiyar kalau to shawara ta shine ka koma wani asibiti guda biyu ko uku a sake yi sai idan har ta tabbata cewar a normal din ne kafin ya zama normal saboda akwai yanayin yadda ake yin gwajin akan iya samun matsala wanda yake da kariyar nan a ce masa normal kuma ta faru da yawa iyalai da dama wanda sun yi gwaji daya daga cikin iyayen an faɗa masa cewar genotype din shi normal ne ne amma sai bayan sun yi aure an haifi sikila an sake gwadawa sai a gane cewa an samu matsala gwajin farko da aka yi an samu matsala saboda haka in dai aka yi gwajin nan aka ce ma kai as ne to gaskiya ne saboda yawancin test din ba ta nuna as a matsayin karya amma tana iya nuna aa a matsayin karya saboda haka in an ce ma kai aa ne to ka je wuri biyu ko uku daban a gwada yadda za a tabbata cewar kai aa din ne masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar Amurka duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan. A shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka tattauna da Dr. Lawal Musa Tahir akan cutar sickle cell ko kuma amusanin jini ko kuma ciwon sikila. A madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida Amarsu yanzu kuma ga Daula Salim ta dawo da labaran duniya amman fa a takaice. shugaban amurka donald trump a tsawon kwanaki biyar a jere ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan koshin wasu 'yan majalisar wakilan amurka hudu mata na ƙaunar amurka waɗanda ya zarga da yin wasu kalamai na nuna tsana ga amurka a jiya alhamis ne gidan talabijin ɗin iran ya ba da sanarwar cewa sojojin ƙasar sun kwace wata tankar mai da ake zarginta da fasa kwabri rahoton ya ce tankar mai dauke da ma'aikata goma sha biyu ta ratsa cikin yankin ruwan hamas da yake kudancin gabar ruwan iran shugaban amurka donald trump ya ce sam baya tunanin sakawa kasar turkiya takunkumi don ta sayi na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da rasha ta kera Wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Amurka ta yi ikirarin tsame ƙasar Turkiyya daga rukunin masu amfani da shirinta na sabbin jiragen yaƙi da ta ƙera samfarin F-35. Da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Daula Salim da ta karanto mana labaran duniya. da cd da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mana wannan lokacin ni ibrahim ka almasi garba ke cewa sai kuma da hantsi. Afrique. Le